Ah, assalamu alaikum jama'a barkanmu da jin TV a daidai wannan lokaci. A ah, kafin mu je kai tsaye gabatar da shirin tutu din muna buƙatar ka zo nan ƙasa ka danna mana alamar subscribe kamar yadda nuna a ƙasan nan. Sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun dukkan tutu din mu ko da yaushe. Sannan ka yi mana like sannan kuma ka tura ma ƴan uwanka domin su amfana. Na gode. Assalamu alaikum jama'a barkanmu da kasancewa Salisu TV a wani sabon bidiyo. Sunana Salisu Abdulsalam kamar yadda kuka sani. Darasin mu yau shine zan nuna maka yadda za ka dawo da Facebook ɗinka wanda ayi ma hakin. Amma kafin nuna maka wani abu ina buƙatar ka danna mun alamar ta subscribe sannan ka danna mun alamar karara sannan ka yi min liking sannan kuma ka tura ma ƴan uwanka domin su amfana. Na gode. Kafin mu shiga cikin shi wannan bidiyon yau eh ka tabbatar shi line address ta Facebook ɗin kana da shi ko email ne ko account ne mu dai shiga cikin bidiyon ku ga yadda abin zai kasance. da farko in ka zo ka san application ɗinka na facebook wannan kenan da kowa yake amfani da shi kuma da amfani da facebook ne za ka jira shi ɗan buɗe to idan ya buɗe kun ga fuskar farko da zai fara nuna mana yanzu misali bara mu ba ku misali ba Ba in sa nan ba account ɗin na a misali wanda abin hakin yawwa to yanzu na saka ba to yanzu bara gwada sa password ku gani bara an sa password wanda ba daidai ba ko ko yaya ma yake bara an sa ba gani gani bara an kashe sa da kun sa bara mu gani login ku gani na ne sanin incorrect password idan amin hakin account sai ka bi kasa number ka da abin ka zaka duba sai da ka danna sai ka danna sai ga sunan wani akai da hoton shi sai sai ga an ma incorrect password to abinda za ka yi da kaga haka sai ka za ka wani guri nan a rubuta wannan haka forward password za ka yi a ƙasa sai ka zo ka danna kai bayan ya buɗe haka za su baka dama gashi nan a tura ma abin nan ɗinka ne ta wannan ta abin nan wannan um, ta email ko ta message to bara dai mu shiga notification ɗin nan nan za su baka dama ka saka namba kowa da ka shigo ka je nuna ma sai ka saka number line da amma number line har misali ni ba zan saka number line da amma hakin nan yawwa bayan ka gama sa number haka kamar yanzu na gama sa number sai ka zo ka na search din nan to in ga tare zai kawo ka nan idan da email akai ko wani abin nan haka zai kawo ka nan zai nuna ma a tura ma cikin email ɗinka ne ko ta cikin number wayarka shi kenan sai ka zo ka danna continue idan ta email kake so idan ta sms kake so ta message kenan sai ka zauna sai ka danna continue yawwa to bayan haka zai nuna mana yanzu an tura mana kwad ta number wire ta number wire da na sa yanzu za mu jira za su turo mana kwad yau gashi nan sun turo anan suka turo 75 0772 anan 75 0772 kawai sai ka zo nan idan kana so ka canza password ka gani za ka zo nan sai ka shiga change password yanzu kana shiga nan wurin haka change password za su baka dama yanzu ka canza password to ni yanzu ba password nake son canza ba za ka za shiga skip ɗin nan kawai ka wuce wurin to kun gani yanzu sun ba ni dama yanzu na shigo cikin account dina kun gani to kun ga shikenan wannan ita canji da za ka yi amfani da ita ko da an canza ma password an canza suna in dai kana line da ka buɗe duk wanda ya ma hakin ɗin account za ka iya dawo da account ɗinka kowaye in dai an ma hakin ɗin account don kana da layin insha Allah ko ko ka dora mai email babban ma abin kenan da ya zauna account ɗinka ko email aka idan kuna so zan yi bidiyo shi ma ka nuna muku yadda zaka dora email akan Facebook ɗinka domin gaskiya yana da matukar amfani sosai saboda idan kana da email ko da amma hakin zaka ibi ta hanyar email ɗin ka yi da faɗin account ɗinka ka dawo da shi saboda yanzu gaskiya da haka sun yawa yanzu ba abin da ake a Facebook da ya wuce hakin har yau kuma tare danna mana wannan alama ta subscribe sannan ku dinga mana alama ƙararrawa domin ƙara ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma a irin wannan sannan ku daure kuma na share domin ƴan uwanku su ma su gani su amfana mun gode kasancewa ta wannan channel ta Salis TV kasance da mu a wani sabon bidiyo.